A yayin da gwamnatin Najeriya ta ce ta gano tarin ma'aikatan bugi a tsakanin ma'aikatanta, ita ma gwamnatin jihar Niger ta ce aikin tantance ma'aikatan gwamnatin jihar da ake yi a halin yanzu ya sa an gano almundahana da zamba da ake tafkawa a ɓangaren ma'aikatan a wani taron manema labarai da gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya kira a ranar Juma'an nan da ta gabata ya bayyana cewa. to wajen tantance ma'aikatan gwamnati duk da cewa ba mu gama ba amma wanda muka sa su yi aikin ya nuna cewa akwai rashin gaskiya da yawa a ciki akwai mutane da suna karɓar albashin da bai kamata su ansa ba sannan akwai wasu kwata-kwata bai kamata suna da albashi ba suna ansa albashi akwai wanda ya kamata sun gama aiki halin suna aiki muna biyan naira biliyan biyu da miliyan ɗari biyu duk wata duk da cewa ba a gama ba amma dai da duk alamun cewa kuɗin nan in mun gama za a rage a kuɗin albashin nan wanda zai ba mu dama kuma mu amfani da wannan kuɗin mu yi wasu ayyuka. To sai dai a ɓangaren ma'aikatan gwamnatin jihar sun ce sun shiga wani hali akan aikin tantance ma'aikatan da ake yi domin kuwa akwai ma'aikata da dama da ba su samu albashinsu na watan fabrairu nan da ya gabata ba sannan wasu kuma an zabtare masu kudadensu shugaban kungiyar kwadagon jihar Niger Comrade Yahaya Idris Indaku ya yi ƙarin bayani a halin da muke ciki yanzu za mu je mu nema ma'aikata nawa ainihin an raba su da rabin salarinsu ma'aikata nawa ba su magan sarai mama kwata-kwata ba za mu je mu yi wannan bincike insha Allah rabi in mu yi wannan bincike in gwamnatin jihar Niger tana gani mu muna ji tsoronta ne mu a gani za wallahi talla wannan karo za mu ja layi komai zai faru ya faru ta ya ana screening a can kullum ma'aikata suna cikin eh, eh, fitinan albashinsu ba za a ga wasu ba za a ga suna su a salar ba wasu an gani ma za a rage eh, salar guda kashi biyu kashi da ba zai gane ba Tafi ma da safi ya gaya mana cewa a'a ai wannan wata ba zai taso na ce ya taso ko to amma gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya bayyana dalilin samun hakan na matsala gaskiya ne wasu ma'aikatan mun gano saboda suna da hanya sai kaga mutum ya je ya sa an cire shi daga wani ministry an kai shi na ministry kamar na wata bangaren kiwon lafiya sai a biya shi albashi kamar na likita ko na albashin da bai kamata a biya shi ba shi suka dinga yin shekara da shekaru sai allah ciki ikon shi sa mun gane wasu kuma za a maida su wajen halal su to saboda yanzu ake aikin dole za a samu 'yan matsaloli san in aka gama tantancewa gaba daya to ina ganin maganar delay ta wajen bin albashi ko kuma yankewa babu shi. A yanzu dai a iya cewa da sauran kallo a tsakanin gwamnatin jihar Niger mai yawan ma'aikata kimanin dubu talatin da kuma kungiyar kwadagon jihar Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.